Washington, D.C. Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. biyu za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau 14 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tasirin mata a shugabanci. Haka yake Amina muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya yi hira ta musamman da shugabar kungiyar mata masu sarautun gargajiya na jihar Adamawa sannan kuma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurari ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu. Sunana Sandra Nation. Nasara kam za ta yi nasara. Gaskiya muna so a yi nasara kuma muna so canji. Mu ma mace ta zama gwamna Adamawa. Mu ma mu yi rijista a Najeriya gaba daya Adamawa mace ta zama gwamna. Gaskiya muna son birane domin ta yi mana abu mai kyau. Abubakar Ibrahim daga anguwan Waziri Party Street. A gaskiya ina gani ya kamata mu mara mata baya dalili shine ɗari bisa ɗari abubuwan da take yi tana taimakawa talakawa ne andin kuma tana tare da talakawanta ko yaushe ta tafi ta aka aje ta ko reps ko senator tana dawowa baya ta leka ba ta mantawa da mu andin yanzu kuma mun zo mu ɗauke ta a matsayin gwamnan adamawa don ta taimaka mana yadda ta saba taimakawa talakawan mu Allah ya ba ta jagoranci mai kyau Allah kuma ya tabbatar mana da ita a jagorancin da ta sa a gaba ni ina support na binani amfani ɗari bisa ɗaya domin mai binan ta ba mu ci gaba da yawa a cikin ƙasar na abubuwa da dama wanda ba za su lissafi ba mu talakawanta hanta ne muna tare da ita gaskiya mu muna sakotin mu binani Allah ya bar mu da ita kuma Allah ya bata kujeran gwamna domin mai ko a ko mutane anguwa ne suka samu ba mu samu ba alhamdulillah ai mu samu ballantana yaran mu masu samu ba abun da ba ta yi mai 'ya'yan mu ba sai dai mu roki Allah ubangijin Allah ya sa ta gaba gaba har gaban halacci yanzu mun wuce maganar ruwa mun wuce maganar wuta wadda duk ba inda duk inda ka je za ka je ka samu solar nan an sa wadda ba sai mun jira nefa ba ma za ka je ka same su ga suna a duk anguwanni a duk constituency ta kuma ma ta wuce nan ma ba ma constituency ta kawai take ba ma duk 21 local government nan ba inda bata je ta sa hannunta a ciki ba don wanda ya eh, kuma bai yadda ba zai iya zuwa 21 local government din nan ya ga to a cikin abubuwan da ta yi ga su sola din su ruwa din su mu a makarantu ta kai takardu ta kai kujeru da jakukuna aka ba mu ƴaƴanmu kaga wannan abun wallahi abun alfahari ne tunda iyaye da yawa suna nan wadda takarda ɗaya ma mutum ba zai iya saya wa shi ba ko yar shi su tafi makaranta pencil ma sai ka zai haɗa faɗa kaga kuma irin alli chalk kenan wadda a makarantu duka ta kai wadda makaranta yanzu ana ce mana free education ba wani maganar free education ba komai a wurin wadda sayar masoci ne suke gudanar da makarantan amma da ikon Allah ta Aishatu Binani ta kawo duk wani gudumawa a makarantu wadda yanzu makaranta makarantunmu da a comfortable ba abun da ba da shi a fita a je a zabi aisha binani in allah ya kai mu sunana tina bakar na wanda ka sani da skola considering a zaɓe ka kuma in za ka irin caliber of people da ta yi defeating a primary school somebody like nuhu ribaru former efcc boss ya yi aspiring office na i think it is three time kuma ta yi defeating shi. is possible kuma duk inda mace take adamawa za ta zaɓi binani 100% mata za su bata vote kuma cikin maza ma za ta yi za su zabe ta don dalili ta yi musu don yanzu problem da ake facing a nigeria leaders suna abu amma ba ba from the grassroot amma ita Aisha Binani tana abubuwan ta from the grassroot in za ku je primary school ko public primary schools za ka ga bags da yara suke amfani da shi wanda ta basu da exercise book joseph of recent ta kai takardu an raba wa yara line by line ni na yi witnessing wannan da ido na because akwai primary school da nake volunteer program eh, A&M tare na ga headmaster yana raba wa student za ka ga kujeru na malamai wanda ta all this kind of things tana wannan don ta taimakawa talakawa ne to mutum da yake da irin wannan abun shine deserving a zabe shi ba wai wanda zai kama hanya ya tafi ba even though shi in kubin gwamnati ya yi kokari amma gaskiya we have hope on this woman wallahi to kuma insha with this muna tsammanin Aisha Binani za ta iya delivery na zabe insha Allah ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na na da zaka ɗauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. rigar sakawa ta zarce ta jiki. Madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba da hira ta musamman da shugabar kungiyar mata masu sarautan gargajiya na jihar Adamawa. Hajiya ko mai sauraro zai sai sanda muke magana? Ke hausu billahi Samuel alim min sharri shaitani razin Da farkon fari dai sunana Hajiya Aishatu Umar Bamanga Gimbiya sun kuma president na royalty women adamawa state opedi hmm. to hajiya eh, watan da ya gabata 27 ga watan da ya kamata ya gabata hmm. ah, jam'iyyar pda apc ta gudanar da zabubukan gwani hmm. wadda kuwa an samu mace ta farko a nigeria wadda ta ci wannan ah, shaida shiga takara na jam'iyyar apc wadda kuma yar jihar adamawa ce ah, shin wani irin rawa ma ya kamata mace ta kani a gudun shugabanci ta ya mace ya kamata ta gudanar da shugabancinta to alhamdulillah ka min tambaya mai kyau wanda da dadewa kuma yana tsosa min rai hmm. so um, alhamdulillah yanzu dai mata sun fara gane cewa menene ma politics hmm. in the first place kasan da eh, suna da niyan yi din amma due to ko tsoro ne ko shakka ne ko wani abu ne sai ga suna baya-baya hmm. and then mu ne kuma majority masu votes inda ya'yan sai a zo a yi zaɓe a gama sai a bar mu a baya hmm. sai abin da mazan suka yi but this time around ganin cewa mace yar uwanmu ta yi ta jajirce ta fita kuma ta ci hmm. sai mu ce alhamdulillah kamar dama kofa ne a rufe yanzu an buɗe mana kowa ya samu kawai fita yancin yi siyasa Eh, wanda kuma idan ka ta it depends on da yadda ka rike ta mm. siyasa din mm. in ka rike tsakani da Allah kana yin shi ne don neman cin gaba sai ka ga Allah ya taimake ka wasu kuma suna daukan siyasa din nan kamar business ko wani abu mm. to kaga irin wannan bai da kyau but alhamdulillah tunda ganin cewa yanzu ita binani ta fita kuma ta yi rawan gani hmm. an gani hmm. an ga kuma ta cancanta ya kamata a bata wannan ƙuriyan hmm. kuma an bata ka gane um, binani ba raguwa ba ce zan iya cewa because ba yanzu ne ta fara yi ba ta tsaya reps ta ci ta tsaya senator ta ci yanzu me ya rage sai dai kawai a bata kuma state ɗinta kuma a ga me za ta yi aure wanda kowa kuma ya shaida ba ni kadai ba an ga hannun aikinta ko a ina ka fita ba za ka rasa ka tafi kilomitas ɗaya biyu uku ba ka ga abin da binani ta yi a state din nan ba hmm. saboda haka me yasa ba za mu zaɓe ta zama governor ba tunda tun ba ta zama governor din ba tana yi hmm. lungu lungu sako sako tana yi kawai mu dai insha Allah this time around maza su yi hakuri hmm. su bar mu su gani iya taka rawar mu ma insha Allah ba wanda zai ce da da ya sani ba wanda zai gwammace what amin ba wanda zai regretting to eh, hajja duba da cewar eh, wannan kokari da ita hajiya shirin daru mai binani ta yi ne wannan gwagwarmaya a siyasa to su ko iyayenmu maza duba da cewa su ma eh, akwai rawar da ya kamata su taka musamman ganin sun tallafa wa mata yayin da suke kokari gurin gwagwarmaya a siyasa wace shawara zaki ba wa maza ne domin ganin sun tallafa ma mata ta gurin harkar shugabancinsu to alhamdulillah eh, maza dai ni da farkon fada zan ce musu um, su yi haƙuri this time around su yi haƙuri su mara mana baya su kai mu ga wannan ɗin na governorship na Adama state su ga gudun ruwanmu su iyaye ne mazajenmu ne har ila yau kuma su ne most of the time suke sponsoring din musu mu yi abubuwa so alhamdulillah su ma they will be proud su ga sun grooming mace ta girma ta kai inda ya kamata a ce alhamdulillah ko ba haka ba saboda haka bayan godiya da nake musu nake kuma kara gode musu sai in bi da roƙo su yi haƙuri this time around su tallafa mana su goya mana baya su mara ma wannan sanata binani baya mu tabbatar cewa ta kai ga inda muke inda muke nufin kaita yanzu haka yanzu dai ita ta yi nata an yi primary style scaling me ya rage kuma yanzu mun dawo wurin hukumar mazaje a kullum maza ne suke shugabanci ko ba haka ba to bai hana ba kuma mu ga abubuwan da ba su da kyau suna faruwa to me yasa ba za su stepping aside ba su bar mu this time around mu mata din su gani saboda mu mata muna da tausayi mu ne uwaye mu ne tare da yara a gida duk wahala mun sani in ma dadi mun sani tunda muna karkashin su ba wai mu za mu bijire musu ba ne ba wai mu fito ne mu yi fito na fito da su ba mm. a'a ba haka ba ne mm. a bisa ladabi da biyayya muna karkashin su din dai mm. amma har ila muna neman support din su da kuma goyon bayan su su mara mana su kai mu wannan level din insha Allah next time za su ce ma mu tsaya shugaban kasa ma gaba ke daya to eh, hajji duba da cewar ah, mata yanzu musamman a najeriya sun fara irin wannan kokari ah, kuma ga har ma sun fara kai ga tudun na tsira to su ko matan najeriya wadda suke sararin ki a daidai wannan gabar wace shawara zaki fasu ganin cewar sun sake baza kaimi wurin shiga cikin hidima musamman abin da ya jibanci siyasa to matan najeriya um, insha Allah na san kowace mace a duk inda take ba Najeriya kawai ba duk Afirka zan ce duniya ga baki daya duk wanda ta ji yau Adamawa state mace ce ta ci primaries wanda kuma tana kogar mayan neman kujera a zaɓe ta ta zama gwamna Adamawa state I'm assuring they will be proud of this person hmm. so um, ba bambance-bambancen addini kabilanci ba komai a duk inda mace take a duniyan nan ba najeriya kawai ba afirka ba wanda za su iya kawo ƙuri'unsu yan adama su dawo gida su zo sa mata ƙuri'a wanda kuma ƙuri'ansu ba adama yake ba su samu addu'a shine nake roƙo sannan kuma mu mata kuma akwai abubuwan da muke facing kamar challenges kenan mm. tsakanin mu mata yan mu ma muna da matsala mm-hmm. menene matsalan akwai irin kaman kishi haka ko a ce wani ya sa wani ne ya sa ba ni ba ya sa mm. sai wance mm. mu yi putin wannan duka a site mm. don allah mu haɗa kai mu haɗa kai da wannan tabbatar mun cimma burin mu mun kawo binani ta zo ta azza akan wannan kujeran tazan na daram mu cire kishi mu cire kyashi mu cire komai da komai problem na mace na mace ne problem na uwa na uwa daya hmm. kaman na uwaye ne duka hmm. saboda abin da ya shafi yaron yar uwanka ya shafe ka hmm. ko ba haka ba to me yasa ba za mu haɗa kai ba haɗin kai nan idan muka samu gaskiya ina gaya maka sky will be our limit ba abin da ba za mu iya yi ba na farko ni ina gani kamar mata sun fi maza yawa mata sun fi tausayi mata kuma sun fi rike amana kasan kasa mace a position tana ma tsoro ta yi wani abin da bai kamata ba mm. number one kada sunanta ya ɓaci kada sunan yayanta ya baci sunan mijinta za ta yi kogar ta yi protecting to me yasa ba za mu bata wakilcin wannan wurin ba mu ga iya gudun ruwanta mm. and I'm sure binani is capable mm-hmm. ba abun da za a ba matan nan da za a ci ya gagare ta ba mm. ba ta da girman kai gata da saukin kai down to earth ko da me ka zo gidanta za ta zauna ta saurare ka ta baka listin a ta tabbatar ta saurari menene damuwanka kuma if bai fi karfinta ba za ta yi making sure ta yi solving maka wannan problem within her reach so irin wannan mutane ai dole ne kawai ai da su ba wai yau don ka zabi mutum gobe ka zo kofan gidansa a rufe ko kuma an canja namba ko kuma an kama wani hotel har ni sani na binani da na santa zuwa yau in ta zo gidanta take sauka in ka ga bata nan ta fita irin kontak da mutane batun ya zai a kawo ci gaba ya zai a gyara nan nan bai da kyau ya zai ko kuma ta kai project wannan wuri tana kokari dai ba bacci ba dare ba rana so irin wa'annan mutane gaskiya zan ce ma mutanen adam she's an asset to us don ba kowace mace ne za ta jajirce ta tsaya da dukiyanta da karfinta da time dinta ta zo ta yi dedicating tana neman yanda za a kawo cin gaba a wuri ba so kaga wannan irin wannan idan aka zaɓe su na tabbatar maka da cewa nan da shekara ɗayan ka zo wurin adama wannan ka juya ka dawo za ka ga canjis to hajja daga karshe mu ɗauka cewa wannan dama da ita hajiya aishatu take nema allah ya bata mm. to sai kuma aka ce ki ba da shawara mm. wace shawara za ki bada ne gurin gudanar da mulki to first of all dai um, shawarar da zan bata shine number one haƙuri leadership kowa san is not an easy thing za a kawo maka shawarwari kala-kala wata rana ma a rikitar maka da kwakwalwanka ka rasa ma abin da za ka yi ta nasu ta dawo da hankali a jikinta komai aka gaya mata is either ta sa a je a duba ko kuma ta je da kanta don na san da da sauƙin kai in ba abu ya fi karfi wani ta je abu da kanta za ta je na sani so shawarar da zan bata number one haƙurin nan dai haƙuri haƙuri because idan aka baka nauyin abu babu kaɗan bane aka ɗora maka so in mm. kai hakuri zaka cimma burinka har ya fi ma abun da kake tsammani mm. so ni dai hakuri zan bata mu kuma mata mu bata haɗin kai mm. da goyon baya su ma za kuma muna roƙon su ma su ba mu haɗin kai da goyon baya din as well saboda mu samu mu yi abu ɗaya tafiyan mu ya zama ɗaya hankali ya kwanta to ko ne abin da ake take son cewa wadda ba tambaye ta ba to abin da zan iya cewa dai kaɗan ne mhm. saboda kaga mu mata kullum mu ne a the receiving end idan yaro ya ɓaci za ce ba za kira sunan uba ba mhm. uwa za ce yar wace yar wace kaga idan yaro kuma ya tashi ya zama ne uban mhm. shi zai claim wannan ɗana ne wannan ɗana ne saboda haka shawaran da zan bayar mu mata mu kawo 'ya'yanmu kusa da mu mu nuna musu hanyar da ya kamata na gari wanda kar su biyu abokanayen da basu da tarbiyya suna yawo galau-galau su yi hankali ganin cewa siyasa ya kawo kai yanzu su mai da hankali a jikinsu su daina biyu wa abokanaye irin na bata gari din nan mm. su je su shiga shanin da ba su sani ba zamani ya kawo yanzu aka ce akwai wani kungiya da ake cewa yan cilla ne ko menene da ke faruwa a kasar nan 'ya'yan mutane ne da iyayensu an haife su an raine su har sun girma sun kai yanzu ya kamata a ce in return su ma suna taimaka iyayen hmm. amma due to bad friends influence na peer group da sauransu ga nan a titi sometimes a je a kashe uselessly hmm. ina amfanin haka saboda haka iyaye mu yi kokari sai inda karfin mu ya siya mu tabbatar mu nan mun jawo su a jiki mun nuna musu hanya mai kyau mai da su suna makaranta wanda suka gama makaranta kuma ba sai an ce sai ka samu aikin gwamnati ba su samu sana'u da suke yi akwai sana'o'i da yawa na hannu wanda za ka yi ka dogaro da kanka ba sai ka samu wani aiki ba abin da yake kashe mu ne ke yanzu ai sai su ce a'a na gama makaranta ina jiran aiki aiki kuma su ce sai white collar mm. job mm. ka gane to ina za ka samu in har baka samu ba at least zai kai makarantan ka nemi sana'a akwai sana'o'i da yawa da zai kawo maka kuɗi ko ba haka ba mm. to wanda kuma ba su yi makaranta ba a tabbatar suna makaranta a bibiya a dinga dubawa suna makarantar ne ko sun fita sun tafi wani wuri iyaye suna da important role da za su yi play a moldi na 'ya'yansu mm. so duniya ya kawo gwamnati ba komai ake sake musu a ce sai gwamnati sun yi sun yi ba mm. mu ma ya kamata mu taimaka wa gwamnatin nan saboda mu kai tudu na tsira. Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim a filin kwalamar mu tare da bako da ta gayyato mana. Mai sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru. An ce zuru komai nama. da tayar moto to yau zamu ji yadda ake sarrafa tayar moto daga bakin umma idan da gaske ne. Malama umma barkan ki da zuwa wannan zauri. Barkan mu je ya ji abinta. To masha Allahu! malama umma me muke da shi ne yau daga kasar Zulu. To a yau dai insha Allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma yadda ake yin miyan jajjabe. miyan jajjage kika ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau zamu ji yadda ake miya daga zuru mm. daga bakin kuma ita ba da karyan kanta ta malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ci a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo to shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna buƙatan garin dawa ko kuma garin masara amma kin san mu da yake majiya karfi ne kun eh. amfani da dawa mm. to in kika samu garin dawan ki zaki samu tsamiya tsamiya irin wanda ake kunu da ita To irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu na Da farko zaki dora ruwanki na tuwo akan wuta don kika dora akan wuta za ki dauko wannan tsamiya ta ki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za ta ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yauwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan ki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta sani kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin talgenki kuma still zaki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ta ko da kin manta biki sa a cikin ruwan ba to kika zo dama garin talgen ki sai ki yi talge in kika yi talge ga tuwon idan na masara ne ake da yayi miki brown to ta canza kala kwayan ruwan kasa kasa alaman akwai tsamiyan na cikin yawa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake mm. sai dai kawai a ce ya dan kara duhu idan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwanki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa to wannan ya nuna eh to ai kowanne tuwo zaka gane alaman shi ta kanshi ko zaka ji kanshi ya tana da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san tuwon ka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda za ki ga tuwon ya ƙara ƙyalli, ya yi danko, mm. ya yi sansi sannan kuma ga test ɗin shi a baki ma, za ki ji kina cin shi kina jin ɗan tsamu tsamu haka gunin ban daɗi. Wato sirrin ƙarfin ku kenan. Sirrin ƙarfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan naji akwai sauki tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da kazanawa suke yi eh, iyayen eh. gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce, wanda eh. kika ce ita ce mahaɗin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ita miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin duka kin ga wannan ganye lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in je ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kaɗe musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko man gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe miki bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki za ki ki kayan miyan ki in ki jajjage kayan miyan sai ki dora ruwa a wuta sai ki zuba shi zindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bakin gaba mu da man da za mu ce za mu soya eh, a lokacin idan kika yi wannan zindime da daddawan ki da sinadar ɗanɗano da gishiri daidai testin din yawan miyan ki kike sa adadin yawan miyan ki dan kika zuba wannan abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ya ta tafasa ta tafasa tafasa zai rage yawa ya gidan kike son ruwan miyan ki mm. sai ki ɗauko wannan ganye da kake bukata a nan ganyayyaki da kika tara kala kala mm. wannan ganyayyaki da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yin bayan an kuma gawa da sa ganye su kuma kara da kubewa ta yauki eh, kenan eh, har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi sai dan yi kauri haka dan dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji miyan kina ta kanshi ba gida ba ba komai ba gushi za ki sauke in kika sauke sai ki mai da man kaɗe da muka ce tun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗen ki a wuta kin san shi da skararre ne don kika sa shi a wuta in ya gama narkewa za ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗe shi za ki soya man kaɗen za ki je na ƙanshi na soyu sai ki ɗauko wannan mai a ƙasa inda mai take a ƙasa aka ki tsiyaya wannan man shi ne kake man kaɗai dai eh, wato wanda ka soya ba hmm. haka zaki ki ya shi sai ki gauraya ki gauraya Har ki ga miyan ta yi kyau gaskiya fa <laughs> ni yanzu hannun hango abin ma hakin hango shi ko hmm. ha ba dan ma baki gan shi a gaban kuna fasan dadi. ki bari kawai ki bari kawai to malama ummu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru na'am to kuma bayan wannan kaman hajiya binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo za mm. ki iya musamman aka ce lokacin damuna za ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin sauran masu zogale haka za ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare mu da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi za ka iya samu yadda ake kwadawa ka kwada shi da kuli mm. da sinadarin dandano in za ka mishi ma yanke duk za ka yi mishi to ga tuwanka yawwa ji duk za ka saka abinka ga tuwanka a gefe ga ganyenka kamar yadda za ka ci tuwo da miya haka za ka gutsa tuwon nan sauran tuwon nan da ya rage naka yau ya rage me ko a ce a zubar da shi ko eh. a ba tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa in mm, su ma an ci suna eh, eh ma suna dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman yan ce wannan kore sirrin manoma ne dan tunda dukan ku manoma ne to ba mamaki to mun gode malama umma a sha tuwo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown. da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. yau ta a yau da malalaci